sai shari'ar musulunci ya shar'anta mana ya tilasta mana yin wannan sa'ayi din kun ga dai ba ɗaura mata ba bukata ne ya sa ta ta yi manzon Allah ya ce daga nan ne aka samu mai sa'ayi amma mu a yau ba ganin dama ba ne, an wajabta mana, an sa ya zama rukuni daga cikin rukunan aikin hajji. Akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi da sunna. Abin da ake nufi da rukuni shine duk abin da aka rasa shi a aikin hajji, to babu aikin hajji. Mutum zai cika sa aikin kuma baɗi sai ya koma ya yi aikin. inda kyauta aka bashi shekaran nan, sai bai kawo rukuni ɗaya ba cikin rukunan aikin hajji, to dole ne baɗi, ko da ba biya masa ba sai ya nemi yadda zai koma ya je cika aikin hajjinsa. Shi ne ma'ana me? Rukuni, da mutum zai je a yau, ya gama ayyukansa gaba ɗaya, saura sa'ayi sai ya dawo gida. Ya ce, ai ba dole ba ne. to wannan ba shi da aikin haji ba ta da aikin haji sai ta hari baɗi ta koma ta je ta sake rukuni kenan wajibi kuma shine idan aka rasa shi a aikin haji akwai hajjin tare da fidiya wanda sai an yanka kafin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki. Kun ga akwai gyara ko? ya zana biyan kusan miliyan, a ce mutum ya bar rukuni sai ya ƙara samun wani miliyan ya biya ya koma yi, da kuma wanda kawai zai yi yanka ne, dududu kilan yankan bai bi dubu hamsin ba, misali, ba akwai bambanci ba, to wajibi kenan, shi ne za a yi yanka ne, hajji kuma yana nan. Idan kuma aka ce sunna a aikin hajji ana nufin abin da yake cika lada ne, idan ba a same shi ba akwai aikin hajji. amma akwai tawaya a ciki, abin bai cika ga baki ɗaya ba, shi ne ma'anan sunna. Allah ya taimake mu. Akwai dalilai da dama da malamai suka kawo da ke nuna cewa aikin hajji rukuni ne. Daga ciki akwai ayan da muka karanto tun a farko, da yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita a i'tamara fala junaha alayhi an bihi bihima wa man a khairan fa inna Allah shakirun alim malamai musamman jamhurin malamai suna kafa hujja da wannan aya da cewa sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa rukuni ne. Daga ina suka samu wannan a cikin ayan nan, saboda ba a kawo aya ba ne dalili, a'a sai an ciro dalili daga cikin aya. Dan a ayan nan ba ce inna safa wal marwata ruknun min sha'airillah ba ko an ce a'a Ko an ce inna safa wal marwata min sha'airillah to ya aka yi ya zama rukuni dole sai an yi bayani to malamai suka tafi a haka suka ce wajahi na farko fuska na farko daga cikin ayan nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sa'ayi ya zama ɗaya daga cikin alamomin addinin Ubangiji. Kuma duk abin da zai zama alama ga addini, barin wannan abin akwai illa, akwai matsala. Shi yasa duk guri da ba a tsayar da sallan idi, sallan idi wajibi ne ko sunna? Yawwa, za a ce mana sunna mu mu'akkada ko? To, amma yanzu da duk garin nan gaba ɗaya za mu taru, babban sallah mai zuwa ɗin nan a ce babu inda aka yi sallar idi kowa ya zauna gidansa. To, ya zama mai Laifi. Har malamai suna ƙirga wannan garin cikin ƙasashen arna, garuruwan arna. Ba suna ba ne, ana zama arna ne inda aka bar suna? Yawwa, amma wannan min sha'irillah ne. Don haka duk lokacin da aka rasa wani sha'ira cikin sha'irillah to wannan abin akwai babban tawaya. Wannan dalilinsu na farko kenan, cewa sa'ayi sha'iratun ne min sha'irillah, ai alama ce ta addinin Allah, to barin shi matsala ne. Dalili na biyu da suka ciro daga cikin ayan nan shi ne, ayan nan ta zo ne a dunkule, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya fassara mana ayan nan da aikinsa. In ba mu manta ba, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, yayin da ya zo zai gabatar da aikinsa na hajji. sai ya ce, Nabda'u bima bada Allahu bihi, za mu fara ta inda Ubangiji ya fara. Me yake nufi? Yana nufin inna safa wal marwata min sha'airillah. Ai, za mu fara daga inda Ubangiji ya fara, daga ina ya fara? Safa. To, akwai ƙa'ida a gurin malamai, a duk lokacin da aya ta zo a Ƙur'ani a jumlace, sai manzon Allah ya fassara ayan nan da aikinsa ba da bayanin baki ba, to wannan abin ya zama lazimi ya zama tilas a yi shi. Kun ga dalilinsu na biyu daga cikin ayan nan kenan. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayanin inna safa wal marwata da da aikinsa, sai yasa ya zama tilas. Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala shi ma da ya tashi bayani a cikin littafinsa sahihul Bukhari, sai ya ce babu wujubi safa wal marwata wa ja'ala wa ju'ila min sha'airillah ya ce babi da zai yi bayani cewa wajibi ne safa da marwa sa'ayi kenan wajibi ne kuma aka sanya shi ya zamanto alama daga cikin alamomin addinin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da malamai suka kafa kan kasantuwan sa'ayi wajibi ne cikin rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji da malamai suke ambata. Dalili na biyu da malamai suke kafawa shi ne abin da ya faru tsakanin Urwa da Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Yayin da ya karanta wa Aisha ayan inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajjal baita wa itamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما da ya karanta wa Aisha ayan nan, ya ce shi yana ganin mutum zai iya barin sa'ayi ba sai ya yi ba, tunda ya ce, Fala junaha an ya tawafa bihi ba, sai Aisha radiyallahu anha ta ce Allah ya shirye ka da akwai daman barin sa'ayi ne da cewa ubangiji zai yi fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima babu laifi a kansa idan bai yi mai ba bai yi sa'ayi ba amma ya ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima bai kore sa'ayin ba ai damuwan ne aka kore, shi ne sai ta ba da labarin abin da ya faru da mutanen Madina, a lokacin da suke idan sun zo aikin hajji suna samun damuwa su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa, saboda a can, manata suke mabauta, yanzu kuma addini ya zo ya ce a yi sa'ayi a gurin. ko tun da can su suna ƙin ma sa'ayi a gurin. Sai addini Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya cire wannan damuwa, amma kasancewansa rukuni ne bai cire shi ba. Shi yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa a ƙarshe cewa hajjin mutum ba zai cika ba tare da barin sa'ayi. sai mutum ya kawo sa'ayi kafin hajji ya cika. Kenan babu dama ga mutum ya bar sa'ayi saboda yana ganin ba komai ba ne, wajibi ne ko sunna ne, idan mutum ya yi haka, to lallai zai yi hasarar kuɗin da ya biya na aikin hajji. Kuma komin rintsi sai dai mutum ya haƙura ya yi wannan aiki idan yana son cika aikinsa. Za mu takaita a kan wannan dalili haka, tunda muna training ne ga aiki a gabanmu, idan muka cika mu da dalilai yana iya kawo matsala kuma idan muka isa inda za mu gabatar da aiki, Allah ya datar da mu.